عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na ci gaba da karatunmu na littafin fiƙihu a cikin wannan littafi na maktafar khalil filfiƙihil maliki wanda al'imam khalil bin isaac aljundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau insha'allahu Allahu ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau za mu shiga darasi na ɗari da saba'in babu al babin da yake bayani dangane da randuwa. Randuwa a musulunci menene hukuncin randuwa, ko menene hukunce-hukuncen randuwa? ko da yake a wani wuri ana rubuta al'aimanu rantse-rantse saboda a musulunci rantsuwa ta kasu kashe-kashe ma'ana rantsuwan ba iri ɗaya ba ce akwai rantsuwan da take da muni akwai rantsuwan da take da muhimmanci akwai rantsuwan da idan an karya ta za a yi kafara akwai rantsuwan da idan an yi za a yi ta neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka rantse ne waɗanda suke masu yawa wannan malam ya fara da cewa babun wani babi na musamman al-yamin ce rantsuwa abinda ake nufi da rantsuwa wani shine definition definition na rantsuwa ta haƙiƙun ma laysa yajib ko ma lam yajib bi zikri ismillahi aw sifatihi sauran duk misalai ne shine mutum ya tabbatar da malam yajib abinda bai wajaba a kansa ba da zikir smillahi da ambaton sunan Allah au sifatihi ko kuma sifar Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya ambaci sunan Allah ko ya ambaci sifan Allah kuma ya tabbatar da abin da bai wajaba a kansa ba saboda haka daga nan za mu gane cewa duk inda ka je an yi rantsuwa to abin bai zama dole ba amma an ka yi rantsuwa ya zama dole don idan kayi rantsuwa ka karfafa abin ne a nan ya ce ta hage ku tabbatarwa amma mu da hausa ana fassarawa da cewa abinda ake nufi da rantsuwa shine mutum ya dora wa kansa abinda Allah bai dora masa ba bai wajabta masa ba haɗe da sunan Allah a matsayin shaida saboda haka duk mutumin da ya zo ya ce wallahi to fa ya karfafa ko ya tabbatar ko ya lazimta wa kansa wani abu ne da Allah bai tsora masa ba kuma sai ya kira Allah a matsayin shaida to Allah ya zama shaida ko ba abin wasa ba ne wallahi ba zan yi ba daman ba dole ne ka yi ba daman ba dole ne ka yi ba sai kace wallahi ba zan yi ba to kaga ka daɗa lazimta wa kanka ba za ka yi ba kuma ka kafa shaida da Allah subhanahu wa ta'ala da haka in ka yi ka saba ko wallahi zan yi ba a ɗora maka ba sai kace wallahi za ka yi ka gwada cewa ka ɗora wa kanka kenan in kun duba za ku ga akwai alaka mai ƙarfi tsakanin rantsuwa da alwaki da bakance da alkawari sai dai bambancinsu wannan ana ambaton sunan Allah ko ɗaya daga cikin sifofin Allah wancan kuma kalman alkawari ko alwaki za ka dora wa kanka misali idan aka zo ana maganin wani abu sai ka ce na yi alkawarin zan ba da abu kaza to a musulunci faɗinka na yi alkawari ta zama dole ba yadda za ka yi ka fita tun da damar tuntunin musulunci ya riga ya yi bayanin cewa in ka ce ka yi alkawari to fa ka dora wa kanka ne ya zama baki tamkar baki ne sai ka sauke ina fata an gane wannan ko ba tare da wani abu ya gabata ba amma ka ga alwaki akwai wani abu da yake gabata ko kuma wanda ake tsammani kana neman wani matsayi ka gama bugawa ko ka je ka gama kama kafa da ka zo ka zauna sai ka kai akwai matsala da ka ce ya Allah na yi alwaki na yi bakance inda na samu matsayin nan wato kaga babu sarki sai Allah ka riga ka yarda ka saduda yanzu ka sake wa Allah saboda haka kayi alkawari wa Allah cewa in ya baka matsayin nan za ka yi kaza sai kuma Allah ya baka matsayin to kun ga wannan kima alkawari ne amma ana kiransa bakance ana kiransa alwaki domin tsakaninka da Allah ne wancan batun alkawari kuma tsakaninka da dan adam ne kamar yanzu wani idan ya rasu wani zai iya ce na yi alkawari duk wata guda zan ba su kaza cikin albaki na ya kaga alkawari ne ina fata an gane ko a masallaci ne ka ce ka yi alkawari duk ƙarshen wata ko duk wata ramalana za ka ba da kaza kaga alkawari ne wannan kaga ko da baka kira sunan Allah ba in kace kayi alkawari to ya zama ka dora wa kanka wannan lafazin da babu jayayya akai kenan ko kuma ka fassara da Hausa kace na dauka wa kaina na dora wa kaina na dauki nauyin kaza shi ma alkawari ne ina fata an gani sai dai yana da kyau a rinka yin takabanban domin saboda mai saboda mutane ba su kiyaye kalmominsu za su yi ta dora wa kansu abinda Allah bai dora musu ba kuma su gagara cika ba alhali masu imani ba sa irin wannan Allah ta'ala ya ce ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud idan mutum ya dauki alƙawari dole ya cika yanzu ko irin mitin din nan da ake yi na anguwa za a zana ce security ta ce na dauki nauyin duk wata zan ba da kaza alkawari ne in baka cika ba Allah zai tambaye ka ware da gaske in baka cika ba Allah zai tambaye ka tunda lokacin da aka zo aka zauna a maganan anguwa ana dan tattaunawa domin ana son a samu solution ne na wani abu da kace kai ka dauki nauyin ka dora wa kanka to in za a juya da larabci ana nufin ka ɗauki alkawari ne ware da gaskiya ɗaya fassaran ka ɗauki alkawari ne duk da kasancewa bai shafi addini ba tun da ya shafi zaman lafiyan mutane ne kuma yana daga cikin abin da musulunci yake goyon baya ko abin da ya shafi lafiyansu wanda musulunci yana goyon baya to kan ka dora ma kanka in baka cika ba Allah sai ya tambaye ka ina fata an gani saboda haka sai ya yi kokari ya kiyaye to amma a cikin waɗannan kuma abubuwan in mutum ya ƙara da rantsuwa kuma to ya dana ƙarfafawa a inda rikicin yake kenan ka ce na yi alkawari wallahi to layin alkawari daban dama akwai nauyi layin rantsuwa daban dama akwai nauyi sai dai abin da ake magana idan mutum ya karya to ka fara zai yi alkawari kuwa ka karya za ka wayi gari ɗaya daga cikin munafikai ne Ta akan barka da allanka ne shi ya san yadda zai yi da kai amma ka ga rantsuwa da aka ce ka yi kafara to in ka hadu da Allah za ka samu sauki in ka yi kafara in ba yi kafara ba kuma kana da matsala haka ma wajen alwaki ga ce ya Allah ni dai na buga gabas da yamma kudu da arewa wannan abu ya gagara ya Allah in ka tabbatar mini da abu kazan nan ya Allah zan yi azumin kwana goma da ka jima sai wani abu ya zaburar da kai kace wallahi zan yi azumin kwana goma kalman farko da ka faɗa alwaki ne already ka daure kanka kalma ta biyu kuma ka da karfafawa ina ta an gane saboda haka idan Allah ya biya maka bukata ko kai azumin kwanaki goma ko kuma in ka karya to kai azumin kwanaki uku shine zaka za ka samu sassauci saboda sa da ranzuwa a ciki an gane ko wannan shi ne bambanci saboda haka ta hakikun ni dai anan nawa ya sa ta hakikun ne a wani waje kuma ta hakiku malam yaji bi zikr bismillah aw sifatihi ba san ala kuma ya rubuta ba ta hakikun ne ko ta hakiku eh, ni na haqiqun hakikun eh, in aka ce ta hakikun to kun ga wannan ya yanke da abin da ke bayan sa ma din nan ya yanke da ta hakiku amma haka ce ta hakiku ma tabbatar da abin da yake lam yajib bai wajaba ba sai mutum ya dora wa kansa ta hanyar ranzuwa zikirin bismillah amma da ambaton sunan Allah au sifatihi ko kuma sifan Allah shine muka buga misali da wallahi mafiya yawa an fi yi da wannan wallahi tallahi billahi don billahi la ilaha asalin sama billahi waɗannan guda uku su ne aka taron zuwa da su wallahi tallahi billahi kowanne na cin gashin kansa ne in ka ce wallahi na rantsai da Allah tallahi na rantsai da Allah billahi na rantsai da Allah fasara da hausa kenan shine ana mala ya kawo mana misali ya ce ka billahi maimakon ya ce lafi sai ce lafi sai kawo ɗaya misali wahalillahi wannan kalma ma idan mutum ya amfani da ita to tamkar ya yi rantuwa ne sai dai waɗansu malamai suna ganin a na farko kabil lafi wannan yanke yake billahi lazi la ilaha illahu wato ya gama ɗaure ga amma yake halillahi kaman haza ko ha ku gane lillahi ga Allah to yana iya daukan fasare-fasare daban-daban kaman wai lillahi su laraba suna amfani da wannan kalma wai lillahi a nan abin da ya kawo kenan ba mamaki a wajen ku wai mullahi wani mai yiwa haka ne? Eh, wa aimullahi wai millahi wa aimullahi to in kaji sun fali wannan to ne na ran zai da Allah ina fata an gani hmm. kaman albarkan Allah ke nufi wa haƙƙin lahi su ma suna amfani da wannan kalma suna nufin rantsuwa ne da haƙƙin Allah zata ya zama haƙƙi ne na Allah to sai dai waɗannan kalmomi guda uku ina fata an gani suna iya shiga tawili wanda ya fi fitowa zahiri a cikinsu ne wai mullahi ko wa ainihin lahi na'am walabiyar ko kuma mutum ya rantse walabiyar kun san wannan wawwau na rantsuwa ne eh mu dauka wannan wau na rantsuwa ne Ka ce wal'azizi to idan ka ce wal'azizi abinda kake nufi ka rantse da Allah mabuwayi duk da kasancewa baka faɗi sunan Allah kai tsaye ba domin alazizi sifa ce daga cikin sifofin Allah wa azamatihi na rantse da girman Allah wa jalalihi na rantse da ɗaukakan Allah wa iradatihi na rantse da manufar Allah wa kafalatihi na rantse da kulawar Allah wa kalamihi na rantse da maganar Allah والقرآن نارا na rantse da نارا qur'ani تقدم قرآن na rantse da ce duk waɗannan rantsuwa ne saboda rantsuwa da Allah ne da sifofin Allah to me yiwa na karke wani zai ce ato yaya naji na karke ya fito wani iri daban saboda an aka ce wa lazir an san Allah mabuwayi ne wa azamatihi an san Allah yana da girma wa jalalihi ga shi jalla jalalu an san Allah yana da irada wa kafalatihi an san Allah shine mai kulawa wa kafala ha zakariya wa kalamihi an san alqur'anu kalamullah haka ne ko wal qur'an to maganan Allah ne sifa daga cikin sifofin Allah saboda haka akwai malaman da suke da fahimtar cewa mutum zai iya rantsuwa da qur'ani ya ce na rantse da qur'ani abinda yake nufi na rantse da maganan Allah alqur'ani to kan ka rantse da maganan Allah alqur'ani kana nufin ka rantse da qur'ani duk ɗaya ne kuma rantsuwa ta tabbata dole ne ka kiyaye don maganan Allah sifa ce daga cikin sifofin Allah kuma ba abin wasa bane to haka ma wal mushaf musafin alkur'ani shi ne al almusaf kaman guda daya a sohof kuma suna da yawa sohof ibrahim a musa saboda haka kur'ani kana iya kiransa al alkur'an kana iya kiransa al-kitab, kana iya kuma kiransa al almusaf an gane ku? sai dai idan kullum za ku gamo alam ba mu cika wato goyon bayan mutum ya ranzai da ƙur'ani kai tsaye ba saboda yana daukan fasara iri daban-daban duk mutum zai daga ƙur'ani ya ce na rantse da wannan alƙur'ani to littafi ne kawai saboda maganan Allah ba gani eh maganar Allah ba gani kamar samful ɗinsa ne a cikin ƙur'ani saboda haka duk wanda ya kudurta ya daga qur'ani littafin qur'ani ya ce na rantsi da wannan alqur'ani to akwai shakku a ciki kaman ka daga gilasin nan ne ka ce ka rantsi da wannan kaga kana ganin san ka ce ka rantsi da Allah kana ganin Allah ne kaman ka ce ka rantsi da maganan Allah to ya fi hada komi da komi saboda ka san Allah yana magana to alqur'ani yana daga cikin maganan Allah a taura da linjila da zabura da suhufu ibrahim wa musa duk waɗannan suna daga cikin maganganun Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gani hmm. saboda haka nan zo an karanta wannan sai ayi karin bayani wa in qala aratu in yace na yi nufin wasiftu billah na yi nufin zan yi abu kaza kuma ni na amince da Allah ranzuwa ne ko ba ranzuwa ba sun mabtada'tu sannan sai fara magana la'af'alanna ya ce lallai ya lalla zan aikata abu kaza duyyena sai ya kyale da addininsa shi ne duyyena jimala a tambaye shi ranzuwa kake nufin ya ce eh shi kenan ya ce a'a ba ranzuwa ba ne ku duba ku ga kalmomin na yi nufin na amince da Allah lallai ya lalla zan aikata abu kaza Wani ranzuwa ne ko karfafa zance ne zalla na din nan a larabci wannan lam suna kiransa na kasmi yana shiga cikin fili mudari'i ne wanda yake gwada karfafa zance mu da hausa muna ce karfafa zance amma muka taki fassara na wallahi na zan aikata abu kaza amma kun lura za ku ga lamun ne kawai shi ba a ce wallahi ko tallahi ko billahi ba lamun kawai aka kawo ina fata an gani to shine aka ce duk na sai a kyale shi saboda haka duk mutumin da ya zo ya karfafa maganansa yana da kyau a saurara eh. dalilin da ya sa ake son alkalai su fahimci ire-iren waɗannan karatuttuka kenan saboda idan rikici ya kaure aka je kotu to alkali zai fahimci ina aka dosa sai yanke hukunci kamar yadda za ka ba da fatawa sai ka tsaya ka fahimci irin waɗannan da kyau wannan ko sai malamai masu zurfin ilimi wanda Allah ta'ala ya ba su basira da hikima su ne suke gane abu kaza daidai ne ko abu kaza ba daidai ba ne ko abu kaza ya kama ka ko abu kaza bai kama ka ba kaga wannan ko yana da alaka da sanin yaren mutane kwarai da gaske da sanin yaren mutane baya da za a yi kaje kana kari'a, kana kari'a wa filani suna kari'a suna magana da filatanci kai baka cin filatanci kwarai da gaske ko kaje kana kari'a wa jarawa alali suna ta magana da jarancinsu kai sai an fassara maka wajen fassara na fa akwai abin da za a makale maka da so samu ne shine a samu alkali bajari wanda duk abin da suka faɗa yana ji ya riga ya fahimci yaren akwai abin da za a zo ba ba ba ba a yi ta falansa shi da kansa zai gane cewa wane fa maganan da yake cikin bacin rai ne ko kuma wane abin da ya faɗaɗin nan fa ya faɗi maganganu na habaici da menene alkali ya fahimci na aka doka to amma ba jin yaren fa ka gani ba zai fahimci abin da ya kamata ba to kamar ire-iren waɗannan matsaloli ne shi yasa wajen fikihu ba a son garaje ko ba a son sauri ake amfani da kalma bayan kalma domin a fahimci abin da kyau labi sabki lisanihi sai dai ana mala ya ce ban da rigayen harfe kana son kaɗan yi kwane-kwane a abu kawai sai bakin kai kwace ka ce wallahi ni ba zan yi abu kaza kaza kaza kaza kaza saboda ya riga ya rantsa ya shi ya faɗi wallahi tun da farko to wallahi nan zaka kama shi tun abin da malai faɗa nan sai dai kuma wajen waɗansu malamai duk mutumin da ya furta rantsuwa ba tare da niyya ba to ta faɗi warwarsa saboda wajen rantsuwa waje ne na hakikan abu da na zuwa Ya sa in wani ya yunkura zai rantsuwa kan ce karkarantse karkarantse don baka bukaci mutum ya yi rantsuwa ba in ya rantse abinda zai baka siginal cewa karya ne yake kawai yana nema ya kari kansa ne ko kuma ya tsundu ka amma kuna ta jayayya da shi sai ka ce to ni yanzu malam jami'u abinda zai raba mu da kai ni na son karanta kawai in ka ce billahi lazi la ilaha illahuwa abu kazan nan ba haka bane na yadda ai kaga cikin da zuwa aka yi magana ba cikin hayaniya ba to kaga duk abin da ka furta ba tare da niyya ba yanzu kamar yadda yara suke yi kana taɓa su ce wallahi kaza ne yaron ya taki magana ce wallahi kaza ne to ina zai bambanta ai ba zai iya bambanta tsakanin maganar da take da muhimmanci da wanda ba ta da muhimmanci ba ƙwarai da gaske amma kai kai abu kaza ni ba ni na yi ba kai kai wallahi ba to kaga wallahi ɗin nan da ya fala ya riga ya abun nan ko kace masa karan zai ce wallahi ne ya riga ya rantsa da ba shi ya rantsa ma bai sani ba saboda bakin ya riga kuma in ka bincika ka samu shi ya yi. to in ya girma a haka ba zai gane muhimmancin maran ruwa ba A kan karya sai zai yi taron ruwa da shi sa ba a son a ta zaro ran ruwa hakan ne ina fata an gane to amma anan mala ya ce in bakin kai kwace garin kwane-kwane sai bakin kai kwace kai ranzuwa to a shi kenan ka shiga sai ka kiyaye ranzuwa wa ka izzatin lahi wa amanatihi kuma haka idan mutum ya rantse da buwayar Allah kun san wancan wal azim Allah mabuwayi bi izzatillah da buwayar Allah na rantse da buwayar Allah kowa ya san Allah ya buwayi kowa la yu'jizuhu shay'un ba abin da yake gagaran Allah ko yafi karfin Allah wa amanatihi kace da amanar Allah kowa ya sani Allah mai amana ne kai rantsuwa da amanar Allah wa ahadihi da alƙawarin Allah wa alayya ahadullahi ko kace a kaina akwai alƙawarin Allah to wannan kuma kun ga mun fada cikin alƙawari shi yasa tun da farko na dan yin karin bayani to illa an yuri dal makaluka sai dai idan yana nufin abin halitta ne in kana nufin abin halitta ne to ba zai yi ba ya sa duk wanda ya daga Qur'ani ya ce na rantse da wannan malamai suka ce rantsuwa bai yi ba sai da ka daga wannan ne ka ce ka rantsa da shi sai dai bambanci da ka ce ka rantsa da wannan ka daga Qur'ani ka ce ka rantsa da wannan to ba ɗaya yake da ka daga hamsar ka ce ka rantsa da shi ba don ka rantse da hamsar ka rantsa da dagutu ne amma ƙur'ani yana da alaka da musulunci ina fata an gani eh. a to kai da aka ce karan da Allah sai ka ce karan da babanka babankan waye babanka da za ka ranzai da shi waye shi abinda ma ya fi muni shi sai ka ce ka da kabarin babana me ya kabarin babanka babankan wani waliyi ne wani irin waliyi ne in ya tabbata ma waliyi ne ba ba shi wallantakar ya aka ya zama wali ko da kabarin annabi ba ce kai ko da annabi ba ce karin zai baballe da babanka ina fata an gani to mutumin da yake na rantse da babana ya kunga yana ganin girman babansa ne ko to in yace ya rantse da kabarin babansa to ya fi muni domin saboda mai wannan ya gwada kabarin babansa ma daraja take da shi a musulunci ba a son girman wannan mutum ya riga ya mutu ya mutu kenan saboda aikinsa zai je ta fama da aikinsa komi matsayinsa idan ku ba ku yi irin nasa ba ba mamaki albarkansa ba zai shafe ku ba farai da gaske saboda ya riga ya tafi da abinsa iyaye da dama za a gan suna da mutunci suna da daraja suna tafiya sai ga 'ya'yayensu da jikokinsu sun lalace sun zama wani banza saboda mai saboda ba su bi turban da iyayensu suka ji ba to don haka akwai abubuwan da idan aka yi rantsuwa da su akwai matsala akwai abubuwan kuma da ba su da matsala kamar yadda malam yake kawo mana misali eh, malam ya nuna mana cewa ya halatta mutum ya ce wa izzatillahi rantsuwa ne wa amanatillahi rantsuwa ne wa ahadillahi rantsuwa ne wa alayya ahadullahi rantsuwa ne illa an yurida al-makhluqa sai dai idan yana nufin abin halitta to wannan ba rantsuwa bane wa ka ahlifu kamar da kalmar larabci suka ce ahalifu, ina rantsuwa wa uqsimu ina rantsuwa la uqsimu bi hadzal balad wa ashhadu ina kaidawa domin rantsuwa kana kaida Allah ne innawa idan yayi niyyar rantsuwa ina fata an gane to amma kun ga mu kamar yadda na fassara na daura wa kaina to gara ka ce ka yi alkawari ya fi idan kuma rantsuwa ne ka ce na rantse tun da already ya riga an fassara na rantse to babu jayayya amma ina jaddadawa da sunan Allah sai na yi abu kaza in an kwana biyu aka zo aka ce a wajen magana fa kace kana jaddadawa da sunan Allah sai ka ce eh ai na fara magana ne da sunan Allah dai bismillah nake nufi alhali yana jaddada da sunan Allah shine kaman ka ce wallahi ka karfafa maganan da sunan Allah amma sai kai kwana to amma in ka ce na rantse kaga duk wanda ya zo zai ce ai kalmar da ka faɗa ka ce na rantse to shi yasa ni na fi goyon bayan waɗannan kalmomi a zahirance sai dai mutum yana da kyau ya fahimce su in rantsuwa za ka yi ka ce na rantse da hausa kenan idan alkawari za ka yi ka ce na ɗauki alkawari to amma an samu sabanin waɗannan to ana iya samun tawili ko wani iri kuma domin ka sauwake rigingimu iri daban-daban sai dai kawai dama kana son ka samu tare a rudani ne kun san kamar jawabin yan siyasa eh jawabin yan siyasa sun zo campaign ya duba ya gani duk kun yi request din ku iri daban-daban ya rasa zai yadda zai ya fita sai jama'a jama'a to in kaji mutum ya fara haka to zai muku walawala ne eh, na ji duk abin da ka fada na ji duk abin da ka fada aini dama na riga na tsora wa kaina na tsora wa kaina daga yanzu na ce ni ba zan sake cin tuwon sama bita ba zan koma cin tuwon masara kamar yadda talakawa suke cin tuwon masara saboda haka ko na zama gwamna tuwon masara zan ci gaba da ci daga jangi huwe eh. kaga daga nan fa ya fara kaucewa ya tsora wa kanka amma ana rantsar da ke watanni da shekara daya za a samu mota roka guda za ta kawo buhunan sai mobita za a zuwa ajiye wani ma kyauta ne zai kawo yana son kwangilarsa ta fita da ce gashi an kawo wane ya kawo maka sai mu bi ta roka guda a roka guda guda nawa kenan eh to aje aje a cikin fito lokacin da za a yi masa tuwon sai mu bi ta ma ya nadi tuwon ya riga ya manta abin da ya faɗa muku a wajen kamfen wai ya ɗora wa kansa ya bar cin tuwon sai mu bi ta ya koma cin tuwon masara kamar yadda talakawa suke cin tuwon masara kuma ko ya zama gwamna ba ba zai ci tuwon sama fita ba kun gaya ya manta to inda za ka zo ka ce a ah, ranka shi daɗe ni kanku akwai wani kamfen ɗin da ka yi abin nan bari ka je ce na ɗora wa kaina na ɗaukan ma kaina ba zan sake cin tuwon sama bita ba tun daga yanzu har in zama gwamna har in sauka daga gwamna suke toron ka shirya da ka ga wannan fa kamar alkawari ka yi ko kuma ka yi rantsu sai ce aibance na yi alkawari ba aibance na rantse ba to kaga ya fita ya eh, kwarai da gaske saboda ya riga ya nan na ji tuwon zai mabita ya manta to shi yasa mu muka fi goyon bayan mutum ya fito da kalman zahiri hakan nan saboda kauce ma sabani amma da larabci in ka ce ahlifu na rantsu ina rantsuwa uqsimu shi ma ina rantsuwa ashhadu amma ina shaidawa innawa idan yayi niyyar rantsuwa wa a'zimu ina kudurtawa kun gani wa a'zimu ina kudurtawa in qala billah to shine ba lai in ya hada da Allah ya ce a'zimu billahi ina kudurtawa da Allah sai ce to wannan maran zuwa ne wa fi uhadullah cikin kalman uhadullah wato ina yin alkawari wa Allah kenan kaulani akwai zantuka guda biyu domin idan kun duba za ku ga can baya mun ambaci alayya ahadullah sun ce rantsuwa ne amma anan sun ce uhadullah akwai kaulani saboda wancan din ma akwai kaulani akai don idan ka ce alayya ahadullahi alkawari ne ko ahidullaha shi ma alkawari ne kaga ba ranzuwa bane amma saboda duk ka sa Allah a ciki la bi zalika eh la bi laka alayya ahadun amma banda kalmar laka alayya ahadun kana da alkawari kai na wannan alkawari ne aw utika ahadan zan baka alkawari wa azamtu alayka billah na hada ka da Allah kamar yadda mu da Hausa muke faɗi in na ce na haɗa ka da Allah wannan ba alkawari ba ne ba rantsuwa ba ne eh, wa haka lillah a nan ya sa wa haka lafi wa haka lillah sarki ya tabbata ga Allah kalma ce ba cika amfani da ita ba wannan ma ba rantsuwa ba ne wa ma'azalla neman tsarin Allah ba rantsuwa ba ne wallahu ra'in Allah mai kiwo ne yana ganin kowa ba rantsuwa ba ne au kafilun Allah mai reno ne yana lura da kowa ba zuwa bane wan nabi na rantse da annabi ba zuwa bane wal ka'bati na rantse da dakin ka'aba ba zuwa bane wa kalkalti na rantse da halitta wal imatati na rantse da kashewa wannan ba ranzuwa bane au huwa yahudi ko yace na rantse ni ba yahude ne ba ranzuwa bane wa gamufin dulmuyayyen rantsuwa wanda yake akwai ƙarya a ciki ko kuma mutum baya da tabbaci a ciki ba rantsuwa ba ne bi an shakka na? shi ne ya yi shakka ko ya yi zato wa halafa bila tabayyun sidikin kuma ya yi rantsuwa ba tare da bayyanan gaskiya ba wala yastaghfirullah ina bi gafaran Allah saboda haka duk wanda ya yi rantsuwa ya ce shi din nan ba yahude ne ya ce na rantsa ni ba yahude ne na farko ba rantsuwa ba ne na biyu kuma ya jefa kansa cikin fitina sai ya randuwa abin nan sai ya yi istighfari don ɗaya ne da ka ce na rantse ne arne ne me ya kawo haka rashin tarbiyya rashin tarbiyya wa gamus gamus ɗin nan ana bayani shine rantsuwa wadansu malamai sun ce rantsuwan ƙarya mutum ya san ƙarya ne amma ya ce wallahi wannan halaka ce duk mutumin da ya san yayi ranzuwa kan ƙarya ne bi gafaran Allah ne bi gafaran Allah amma in kana kyakka ko kana zato to nan kuma ba son da kawo ranzuwa ba son mutum ya kawo ranzuwa ciki wa in qasada bikal uzza to anan ya kamata mu ga ina jin lokacin yayi ko abinda muka fada daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh